This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19,41,16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilo 1,530 a matsakaicin zango. masu auren ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da da kuma niyya dukkan zangon fm za a iya masu wannan tasha ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauraron masu salamu alaikum ku da safiyar Juma'a 6 ga watan Nuwamba shekara ta 2015 sahabo Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim a yau da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri ga kanun labarai. Majalisar Dattijan Najeriya ta buƙaci shugaba Muhammadu Buhari da ya gaggauta binciken tsohuwar gwamnatin da ya gada. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce yana kyautata zaton cewa bom ne ya tarwatsa jirgin nan na ƙasar Rasha wanda ya faɗo cikin satin da ya gabata. an rantsar da sabon shugaban kasar tanzania john magafuli jiya alhamis to allah ya ba da sa'a yanzu in ki duba kamar gas diesel kenan da ake amfani da shi da ana wahalar shi kwarai da gaske yana da wahalar samu amma turan da gwamnati ta cire hannunta akan wannan diesel yanzu ana samun wannan diesel ko wani ko wani gidan mai kicce akwai shi abubakar mai gandi dakin gari mukaddashin shugaban kungiyar dillalan man fetur a jihar plateau kuma hukumar kula da albarkatun man fetur ta rufe gidajen mai 23 kan kowane dalili za ku ji sanin yau juma'a ce juma'a ali tana tafi da shirin lafiya uwar jiki Masu assalamu alaikum. Majalisar Dattijan Najeriya ta buƙaci shugaba Muhammadu Buhari da ya gaggauta binciken tsohuwar gwamnatin da ya gada domin kwato kuɗin da suka salwanta lokacin tsohuwar gwamnatin cikin kudaden da majalisar ta ce hadda na shirin na rage raɗin talauci wanda turanci ake kira shofi majalisar ta ce wajibi ne tsohuwar gwamnati ta yi bayanin yadda ta kashe kudaden da aka ware domin gudanar da wannan shirye-shirye da ma sauran shirye-shiryen da aka tsara domin rage talauci cikin kasar sai dai wannan na zuwa ne daidai lokacin da majalisar ta ki amincewa da shirin cika alkawarin da shugaba muhammadu buhari ya yi na baiwa matasa marasa aikin yi alawus alawus na naira dubu biyar kwatankwacin dala amurka biyar shugaban hukumar ta shofi na farko christopher kwalade ya ajiye aikin nasa ne a shekarar 2013 salin da ya ce shirin ya kauce wa manufarsa da aka samar da shi musamman akan abin da ya shafi cin hanci da rashawa tare da yi wa shirin katsalandan da 'yan siyasa ke yi sanata shehu sani shugaban kwamitin ba da rance na ciki da waje na ciki da wajen kasar ya ce ga bisa dukkan alamu jami'an tsohon gwamnati ta najeriya ta yi amfani da manufofin rage radadin talauci domin azurta kawunan su shugaban amurka barack obama ya ce yana kyauta zaton cewa bam ne ya tarwatsa jirgin nan na kasar rasha wadda ya faɗo cikin satin da ya gabata a masar da kuma halaka illahir mutane mai tan da 24 da ke cikinsa shugaba obama ya faɗa wani gidan rediyo da ke seattle ne jiya alhamis cewa za su ɗauki lokaci mai tsawo suna nazarin wannan al'amari ya ce za su tabbatar da cewa masu bincikensu da masu tattara bayanan sirri sun samu ainihin bayanin hakikanin abin da ya faru kafin su fidda matsaya sai dai ya ce ba shakka bisa ga dukkan alamu akwai abin da ke da nasaba daban wajen hadarin wannan jirgi shi ma prime minister birtaniya david cameron ya ce bisa dukkan alamu jirgin nan an sa masa bam ne cameron ya faɗa jiya alhamis a london sa'idin da suka gana da shi da shugaban masar abdul fatah el sisi da kuma shugaban rasha waɗanda suka ce duk wani bayani cewa akwai bam cikin jirgin nan zai ci gaba da zama hasashe ne kawai shi dai wannan jirgin samfurin metrojet ya tashi ne daga sham al-sheikh kuma yana kan hanyar sa ne zuwa st petersburg a ƙasar rasha ranar asabar ɗin da ta gabata kafin ya tarwatse a zirin sinai sai dai kungiyar isis ta dauki alhakin aikata wannan danyin aikin amma kuma kawo yanzu bata bata wata kwakwarar hujja da za ta gaskanta ikirarin nata ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc an rantsar da sabon shugaban kasar tanzania john magufuli jiya alhamis duk da ce kucen da ake yi game da zaben da ya kawo kan karagar mulki na ranar 25 ga watan oktoban da ya shige yanzu haka dai shugaban magufuli shine shugaban gabashin afirka na farko da ya taɓa ɗaukar mace a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa domin ita ma samiya suluhu hassan ta ɗauki rantsuwar kama aiki gaban dubun dubatan al'umma na ciki da wajen ƙasar a babban birnin ƙasar wato dar es a cikin wata 'yar gajeruwar jawabi da sabon shugaban ya yi ya jaddada wa 'yan kasan cewa ne zai cika alkawarin da ya ɗauka lokacin yakin neman zaɓe ya ce muna sanar da ɗimbin aikin da ke gabanmu na irin aikin da kuka bamu kuma Allah da ikonsa da taimakon ku jama'a ina mai tabbatar muku cewa za mu kai gagaci kana shugaba magafuli ya roƙi 'yan ƙasar ta tanzania da su ci gaba da kasancewa tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ya ce kowa mai nasara ne game da wannan zaben musamman ganin yadda zaben ya kammala cikin lumana don haka ya ce yanzu ƙasar ce a gabansu shugabannin afirka dama ne suka halarci wannan bikin rantsuwar ciki ko hadda shugaban da paul kagame da jacob zuma na afirka ta kudu da kuma shugaban robert mugabe na zimbabwe wannan zaben da ya kara tsawon wa'adin jam'iyyar ccm mai mulkin kasar zaben da yan adawa suka sa kafa suka yi fatali da shi suka ce ba komai sa sai magudi da son rai shugaban kasar china xi jinping ya ziyarci kasar vietnam jiya alhamis a kokarin da kasashen ke yi na sake farfado da dangantaka da ya tsami tsakanin kasashen biyu wannan ko ya biyo bayan saɓanin da suka samu ne game da wato bakin iyakar tekun kasar ta china da ke kudancin yankin shugaba shi ya samu kyakkyawar tarbo na wannan ziyarar kwanaki biyu da yake yi duk ko da yake masu zanga-zanga sun yi da fifi a wani bangaren babban birnin kasar wato ho chi minh domin nuna kyamarsu ga wannan ziyarar to sai dai tuni aka yi awon gaba da masu wannan zanga-zanga cikin manya-manyan bas-bas dangantaka dai ta yi tsami ne tsakanin kasashen biyu a shekarar da ta gabata sa'ilin da kasar ta china ta kafa wani katotun na'urar haƙan mai a tekun kudancin kasar ta china wadda kasar ta vietnam ita ma ta ce an dasa wannan na'ura a cikin yankinta wannan dai shine musabbabin tashin tashina tsakanin kasashen biyu yau juma'a dai shugaba shi ake sa ran zai gana da manya-manyan jami'an kasar da suka hada da shugaban kasa trong tansan shugaban jam'iyya mai mulkin kasar da kuma prime minister kana zai yi wa majalisar dokokin kasar jawabi wakilin majalisar ɗinkin duniya mai barin gado a ƙasar libya ya buƙaci shugabannin ƙasar da ke adawa da junansu da su daina ƙoƙarin daƙil hanyar samar da mulkin demokuraɗiyya a ƙasar ya ce maimako su kokarta su ga cewa sun samar da yarjejeniyar da za ta samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa a jiya alhamis ne benedino leon yake faɗa wa kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a cikin jawabinsa na bankwana cewa cikin 'yan makonnin nan da suka gabata ana samun tattaunawa mai muhimmanci game da wasu batutuwa da ada suka zame karan tsaye wajen samun haɗin kan ƙasa daga sassan biyu da ke juna kallon hadarin kaji ya ce sai dai kawai abin da har yanzu ba a samu ba shine wannan yarjejeniya ta kasance a rubuce sai dai ofishin na majalisar ɗinkin duniya da ke wannan ƙasar ta libya tana nan tana ci gaba da ƙoƙarin ganin majalisar wakilai ta ƙasar ta libya da ita da majalisar da ke cikin fadar ƙasar sun gana domin cimma matsaya na sadida labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka za mu kawo muku rahoto game da rufe gidajen mai a jihar Filato, amma da farko kungiyar dillalan man fetur ta shiga sahun kungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a ciki har da mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu wajen yin kira ga gwamnatin tarayya ta janye tallafin man fetur duk da cewa ita gwamnatin ta ba da umarnin a biya 'ya'yan kungiyar ta dillalan man fetur fiye da naira miliyan dubu ɗari hudu yanzu haka. mataimakin shugaban jam'iyyar na ƙasa abubakar mai gandi ɗakin gari wadda ya magana da wakiliyar sashen hausa madina dauda ya ce ana fuskantar karancin mai a halin yanzu domin ko kamfanin nnpc ba shi da mai a depo-deponsa saboda haka suka dogara da waɗansu hanyoyi domin mu duka mun dogara ne ga mai na ainihin private depot wato 'yan kasuwa masu depo depot na kansu ganan ne muka dogara yanzu wajen ɗauku mai to su kuma su kansu ba su da isasshen mai to me ya kawo karancin shi wala mu an daina shigowa da shi ne abinda ake ciki dai mu ke san ba zuwa mu mu dubi me ke cikin tankunan su ba amma dai abinda kenan mun riga mun biya kudaden mu domin su loda muna waɗannan kaya amma sun kasa lodi kuma mun sayi waɗannan kayayyaki gare su da tsada to ke ga inda suna son sai da tsada ne mun rige mun sayi da tsada akwai inda aka saye akan naira 91 naira 92 to amma kana ganin akwai man eh to mu ba ba za mu iya cewa akwai shi a wurin mu ba za mu iya cewa kuma babu shi ba amma ke san mu dama dai mu je mu mu je mu ba su kuɗi su loda muna amma kuma ga har yanzu ba mu maganar lodi a kai sai waɗanda suka ci sa'a suka samu suka ɗauko mota ɗaya ko biyu suka zo su kuma idan suka zo suka sauke gidajen man su dama sun riga sun so man nan da tsada ita kuma hukumar dpr sau ce sai sun sai da man nan dole dole akan farashi kwanaki nawa motocin ku ke yi a wajen ɗaukan man nan gaskiya wasu suna hau kwana talatin a wajen ɗaukan mai ba su ɗauki mai ba a yanzu kenan yanzu haka da, da kwana nawa ya kamata a yi in sun eh, je in a ka'ida in sun je kwana biyu ko ya yi a kwana uku su ɗauka to hujjoji duka ya kai harta da ita pc yanzu muna bin kuɗi masu ɗimbin yawa sama ga kusan 1 trillion na sun riga sun ce mu zo mu biya mu je mu ɗauka kuma babu mai ɗin wani hujja ne za mu nema kuma harta da suna riƙe da kuɗaɗen mu kuma mun so mu ga ita ainihin md ta ce muna za mu in gari ya waye za ta zo ta gan mu gari waye kuma muka so mu ganta kuma abin ya buwaya to ina mafita kenan yanzu eh to mafita dai gaskiya dole ne sai gonati ta dubi wannan lamari da idon rahama idan har ita kanta gonati ta ga cewa akwai nauyi kwarai da gaske a kanta dangane da ainihin wadatar da al'umma da mai to ni shawarin da nake basuwa to a kyale 'yan kasuwa su ci gaba da sana'ar mai da kansu kamar misalin da nike son in baki a nan yanzu in ki duba kamar gas diesel kenan da ake amfani da shi da ana wahalar shi kwarai da gaske yana da wahalar samu amma turan da gwamnati ta cire hannunta akan wannan diesel yanzu ana samun wannan diesel ko wani gidan mai kicce akwai shi shugaban kasa ka taimaka da dan Allah dan rasulillahi daga jihar Filato kuma mun samu rahoton cewa hukumar kula da albarkatun man fetur reshen ta da ke jihar ta rufe gidajen mai 23 kan zargin laifuffuka daban-daban. Shugaban hukumar a yankin Mr. Caesar Douglas ne ya tabbatar wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji haka a tattaunawa da suka yi. mun kulle gidajen mai 23 dukansu akwai masu karkata da mai akwai masu ajiye mai akwai wanda sun kara akwai wanda fanfunan su basu da kyau To amma akwai wani hukuncin da za ku yi ma su waɗanda kuka rufe gidan man su ne? Akwai hukuncin da kowanne ake masa. In ka sai da mai ba kan farashin gwamnati ba, za mu rufe gidan man ka wata biyu, za ka biya tara dubu dari. In kuma kai ka karkata da mai mai mako a ce ka kai beach road ka kai bauchi ko ka kai gombe mun kama ka za mu rufe gidan man ka. da mu soke lasin ɗinka da ka biya naira ɗari biyu ko ga wani lita wanda ya ajiye mai bai sai da ba mun tabbatar zai yi kasuwanci ko ta dare ko ta bayan fage shi zai biya tara miliyan biyu wanda zai nuna da aka kashe lasin ɗinsa za mu yi a kai shi kotu domin gurbata tattalin arzikin kasa wanda kuma yana kasuwanci ba inda ya kamata ba da mu rufe ka za mu baka sati biyu ka zo ofis mu. ka yi takaddun da ya cancanta bayan sati biyu in baka zo ba za mu mika ka da location address ɗinka ba jami'in tsaro To sai dai cikin 'yan kwanakin nan matsalar karancin man fetur ta yi kamari kamar yadda wasu da na tarar a wasu gidajen man suka shaida min. Ibrahim Garba ɗan Fulani gaskiya muna faman wahalar mai a nan garin Jos. saboda za ki ga gidajen mai gaba ɗaya sun ki su siyo man su sayar ne ko yaya ne ne mu ba mu san menene yake tafiya ba suna na kamal tilla bulani gaba ɗaya tun daga tilla na fito har na zo nan har na zo ta mai zuwa gidan mai da suke bada mai sena shugaban kungiyar direbobin dakon man fetur a nan jihar plateau alhaji danladi muhammad ya mun tsokaci kan inda matsalar take abin da ya sa kin san kaman kalba da lagos ta ne muke samun kayan nan to muna da direbobin da suka kai sati biyar babu kayan to kamar su mu masu saya sun bibbiya kayan ba a ba su ba to matukar an ba su muna sa tsammanin satunan da mun an ce an samu kaya a lagos din da kalba din so da an ba su zaki ga insha allahu kayan ya samu zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria eh, To a gaida Zainab Babaji. Hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa a Najeriya za ta kammala aikin tashoshin sauke kaya na kan tudu a jihohi shida da ba sa kan iyakar teku don sauƙaƙa kasuwanci. Inda a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya sama da makiya hudu ne ma masu satar shanu suka kashe bayan ma ga shanu kusan dubu goma sha bakwai da aka sace a tsakanin shekarar uku, zuwa yau. Babbar kotun Kano ce a cikin watan Satumbar bana ta bukaci kungiyar ta NBA ta ladabtar da lauyan tsohon gwamnan na Kano wato Barista Okechukwu Nweze. za mu kawo muku waɗannan rahotanni an jima cikin shirinmu na hantsi kuna sauran waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu karfe goma sha biyu na dare da minti goma sha biyar ga ali da shirinmu na gaba lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu Kowa dai ya san irin ɓarnar da zazzabin cizon sauro ke yi domin kuwa duk shekara zazzabin kan kashe fiye da mutane miliyan ɗaya. Yawancin waɗanda zazzabin ta fi wa ɓarna yara ne a nahiyar Afirka. A saboda haka ne masanan da suke baiwa ƙungiyar lafiya ta duniya shawarwari akan alluran rigakafin cututtuka. suka ba da shawarar cewa a ci gaba da gwajin wani allurar rigakafin zazzabin cizon sauro da aka ƙirƙiro. domin ƙara tantance ingancin shi da rashin aibinsa. Abin da za mu fara duba kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Assalamu alaikum masu sauraro kuma barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shiri na lafiya uwar jiki. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Fiye da mutane miliyan ɗaya zazzabin cizon sauro ke kashewa a duk shekara idan hakan ta zo da ƙwarar kwana. Yawancin waɗanda zazzabin ke wa illa yara ne a nahiyar Afirka. A saboda haka ne ake ɗokin yiwuwar samun allurar rigakafin wannan zazzabin. A yayin da allurar rigakafin zazzabin cizon sauro na farko da aka ƙirƙiro da ake cewa RTSS ke ƙarfafa gwiwar samun nasara. ayari ko kuma gungun masana da ake cewa strategic advisory group of experts on immunization da turanci sage a takaice da suke baiwa kungiyar lafiya ta duniya shawarwari akan alluran rigakafin cututtuka sun ce akwai buƙatar a gudanar da ƙarin gwaje-gwaje kafin a fara amfani da wannan alluran rigakafin. Wannan allurar rigakafin zazzabin cizon sauro yana rigakafin mummunar ƙwayar cutar zazzabin da aka fi gani a nahiyar Afirka. To amma kafin alluran ya ba da kariya sai an yi wa yaro wannan allurar rigakafin sau hudu. Ana ba da allurai uku na farko kowane wata. Sa'annan kuma na ƙarshe na hudun kenan a baiwa yaro watanni goma sha takwas bayan an bashi na uku To nan ne matsalar take. shugaban ayarin masanan da suke baiwa kungiyar lafiya shawara a akan allurar rigakafin cututtuka john abramson ya ce yanzu alluran yana da kaifi ko nagartan kashi 30 daga cikin 100 na kariya a jikin yaran da aka yi wa alluran su hudu kamar yadda na faɗa ta ɗazu uku na farko kowane wata sa'annan na ƙarshe bayan watanni goma sha takwas to amma kuma yaran da ba a ba su alluran na ƙarshe ba za su yi hasarar kariyar da suka samu daga guda uku na farko ɗin da aka yi musu. John Abrasom ya ce ko tantama babu. There is no question we need four, dose, four doses. The real question is how best to get these four doses in and ya ce ko tantama babu ana buƙatar yin alluran rigakafin sau hudu to amma tambayar a nan yaya za a tabbatar an sami yin alluran rigakafi sau hudu Misa la'akari da cewa galibi ba a hulɗa ko kuma dangantaka da yaro ko kuma yaran da suke buƙatar wannan alluran ya ce wannan ita ce babbar tambayar su dalili kenan da yasa suka buƙaci a yi gwajin da za a gani a zahiri john abrason ya ce gungun masanan sage sun ba da shawarar cewa a gudanar da gwaje-gwaje tsakanin uku zuwa biyar cikin wasu 'yan shekaru da kimamin yara miliyan ɗaya ya ce wannan allura dala biyar ne ɗaya daga cikin alluran rigakafi mafi arha da ake da su a yanzu kenan ana buƙatar kashewa yaro guda dala ashirin na alluran rigakafi guda hudu john abrason ya kuma lura da cewa alluran ba wai zai maye gurbin matakan rigakafi ko magungunan jinyar zazzabin cizon sauro da ake da su bane ciki har gidan sauran da aka fesa wa magani. Baya ga ƙoƙarin samun allurar rigakafin zazzabin cizon sauro, gungun masanan na SAGE sun kuma ba da shawarar cewa ƙasashen da har yanzu suke amfani da allurar rigakafin ciwon shan inna da ake ɗigawa a baƙi nau'in da ake amfani da shi su koma ga amfani da wani nau'in alluran ciwon shan innan shi ma na ɗigawa a baki da ya fi na yanzu inganci ko kuma nagarta. kan ranar ɗaya ga watan mayan shekara ta 2016 idan Allah ya kai mu. Haka ne. To yanzu kuma lokaci ya yi da likitanku Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita kaji yunkurin da ake na kokarin ƙirƙiro alluran zazzabin cizon sauro malaria. Eh. To tambaya likita kafin ka fara amsa tambayoyin masu sauraronmu. mu. kasan wannan alluran an ce sai an yi ma yaro so hudu. Eh gaskiya ne. To, idan aka mishi so uku kawai ba a yi na ƙarshen ba zai yi asaran kariyar da ke jikinsa. To, eh. mai sauraro zai so ya san cewa me yasa to bayan dan guda ɗaya kawai me yasa dole sai an yi guda hudun nan. eh to kin san abin akai akai din domin na uku na hudu din eh. shine ke ƙara yawan abubuwan da ke kare jikin ɗan adam ɗin. to in ba a haɗa na hudun ba to abubuwan da ke ka ɗan ajin ɗin ba za su yadda za su iya kare shi wannan yaron ba shi yasa na hudun dole a yi shi domin kariyan ya cika su gabaki ɗaya. Wato kariyan ya kakkamu sosai. Eh kariyan ya kakkamu sosai. A saboda haka idan ba a yi na hudun nan ba to dole sai an faro daga farko kenan? to har yanzu dai kin san suna bincike har yanzu nan eh, eh, har yanzu ba su tabar amma dai na hudun nan dole sai an yi yawanci inda aka dade ba a yi na hudun ba to yawanci dole sai an koma daga baya amma har yanzu ana bincike hajiya to Allah ya sa a dace tunda malaria na barna a kasashen mu musamman eh, ma ga yara kuma kin san ko da ana har yanzu ma kin san su waɗanda suka zauna suka yi binciken abin suka tattauna akan abin suka ce har da haka ya kamata a rinka amfani da irin su gidan sauro da sauransu wanda za su kare yara har yanzu dai a saboda haka ba wai kawai in an samu allurar rigakafin kuma sai a daina yin sauran abubuwan rigakafi ba eh, kenan eh kamar irin su ruwa kada a da ruwa ya zauna wuri daya su fetsin da ake ma ruwa duk ya kamata mu ci gaba da su To Allah ya sa a dace. Amin amin hajiya. To likita ka san an ce waka bakin mai ita ta fi daɗi. Gaskiya ne hajiya. <laughs> to ga wannan mai tambayar da kan shi zai maka tambaya kana jin shi. To hajiya. Salamu alaikum sakin azumi da na kuna lafiya Allah ya sa haka amin. tambaya na nan zuwa ga juma ali ta filin lafiya a zubi allah ne wani irin ciwo ne yakan sa bulbulan jini ga musamman ma mata har ya kawo rasa rayuka rasa rayuka a tsakanin su kuma don Allah ya yi ne musabbabin hakan faruwar hakan ne ke sa hakan ne ke faruwa da wannan ciwon don na ganin shi da wata goyon Allah da nihin za ta je ta yi tsari in ya samu bulbula nan take nan Allah ya ɗauke mata rayuwanta Allah ne ke kawo wannan irin ciwon a tambayin nan likita. Na gode. shine naku bala ga amina bala mani sauna magamani kajin na district na gode sai an jima. to likita ka ji tambayar tasa? eh na ji tambayar tasa. to me eh, eh to me ka me ke ka wannan ciwon? to akwai abubuwa da yawa za a sa mace jini ya rinka fita haka da yawa. daga mace ta kamar ta mahaifanta to na farko akwai waɗansu waɗanda kawai waɗansu irin abubuwa da suke suke kamar girma a cikin mahaifar mata To. Wanda kamar da turanci muna kiran su abu waɗansu abu ne za su yi kamar waɗansu za su yi kamar gyaɗa waɗansu za su yi ƙanana ƙanana haka waɗansu kuma suna fin girman gyaɗa ma. To to su waɗannan wani lokaci domin in suna ciki ɗin su ɗan sai su sai mace yi ta jini in kuma ba a san tana yi ba yana iya halakar da ita. Waɗansu kuma matan akwai waɗansu mata za su yi ciki yadda cikin yadda ɗan ke sauka bai in ta samu juna biyu abin bai faru a cikin mahaifar yakan samu a shi gefen mahaifar ne to in wanne ya faru zai ta kira to sai sa wurin kuma ya rinka jini ya rinka jini da yawa to in ba a je an gyara wannan ba shi kuma wannan yana iya halaka mace akwai waɗansu waɗanda suna da wani ciwo kin san akwai wani irin ciwo da ake kiran shi mafiliya in ba a tabbatar tana mace na da shi ba wanda in wani jini ya faru bai iya tsayawa to to to shi wannan shi kuma in ya faru in ba dai kuma ba an tabbatar ba ne sai mu ba mata kaɗai ba kwana iya samun irin wannan wannan shi ba na iya faruwa sai mu ta ta jini sai kuma kuma in kwana yi to kuma Allah Allah ya sa abin nan yana faruwa to kuma akwai su masu kamar irin ciwon da ake na na kamar taro irin abin da ke makongoro da ke gyara yanda jikin zafin mutum da sauransu waɗansu mutanen kuma in dai wannan baya aiki yanda ya kamata shi taro din to ya sa su rinka jini da yawa haka shi ma an ba a tabbatar ba yana iya halakar da su akwai kuma waɗansu masu irin san sankarar mahaifa to duk wannan shi yana kawo jito duk abubuwan nan kuma akwai waɗansu mata wanda suke kin san kamar musamman irin kasashen nan ko waɗansu kasashen duniya din akwai waɗanda suke irin suke sa wani akwai wani abu da ake kira da turanci IUD irin abin da ake sa a cikin mahaifa wanda ke hana mace ta yi ciki irin na kamar maganin hana ɗaukan ciki din na eh, tsara iyali. To akwai wani abu na'ura ne da ake sa wani lokaci a cikin mahaifar. To wani lokaci wannan abin yakan sa mace ta rinka jini da an ba a tabbatar da abin da ke faruwa ko da ke mun ba mu amfani da su a kasashen mu da To wannan ba tabbatar kuma ba a yi sauri ba yana iya halakar da matan ita. To duk waɗannan na kawo jinin. Eh to kamar mace na jinin eh. yana faruwa in dai ta tana ganin jini ba lokacin haila ɗinta ba ko ran ta yi ganin al'ada to ya kamata a sauri a kai ta wurin likita. To likita ka san shi wannan mutumin ya yi bayanin cewa abin kamar ya faru a sa ne mace kawai ta shiga bayan gida sai kawai jinin ya tsinke mata sai ta mutu take. Eh. Haka na iya faruwa? Eh, yana iya faruwa in dai jinin ya fito musamman irin waɗansu ciwoka in jinin ya fito ba zai tsaya ba sai kawai ta zuwa. To. Eh, to akwai kuma sun sai sa'a za ga abin na sai rinka ita za ga tana kamar tana ganin haila ne na kamar wata ɗaya. Amma kuma ba hailan ba ne. Kuma ba hailan ba ne. To akwai abin da za a iya yi ma mace in ta je asibiti? Eh to in ta je asibiti za a iya bincike a ga me ke kawo wannan jini ɗin. Eh to wani lokaci sai an tabbatar da abin da ke kawo yawanci sai an yi bincike. za a yi binciken mahaifar a tabbatar mai ke kawo wannan jinin inda aka tabbatar da abin da yake kawowa ne to ana iya warkar da shi a yi. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa madadin? Dr. Lada? Jummai mai ce daga nan birnin Washington DC na ke gayyatar ku a makon gobe domin jin wani sabon shiri na lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke a huta lafiya. To ma sai kuma makon gobe. su mata sun yi maza yawa saboda haka nauyi fiye da al'amuran yau da kullum na al'umma na mata nauyin da aikin nasu ya fi yawa batun magana ilimi kamar yadda muka ce ba ɗaya ba biyu ba ba shi da wani abu na biyu yanzu karamin misali Allah shi kiyaye idan ka ga mahaukata biyu ɗaya mai ilimi da ɗaya jahili za ka samu mai ilimin din ya ga takarda sai ya ɗauka ya karanta jahilin ko ko dai wanka da toka ko ya cika shi Gwamna Aminu Bello Masari na jihar Katsina kenan. Ku saurari shirin nagari na kowa a kowace ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin jin ƙarin bayani. Ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. To a gurguje ga kanin labarai kafin mu sallama. Majalisar Dattijan Najeriya ta buƙaci shugaba Muhammadu Buhari da ya gaggauta binciken tsohon gwamnatin da ya gada shugaban amurka barack obama ya ce yana da zaton cewa bom ne ya tarwatsa jirgin nan na kasar rasha wanda ya fado cikin satin da ya gabata an rantsar da sabon shugaban kasar tanzania john magafuli jiya alhamis to a gaishe ka da haka allah ya kawo mu karshen shirin a wannan safiyar sai kuma can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da kallabi tsakanin rauna na maryam dauda kamun mu sallama ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga aliyu idris igade ma'aikacin fasbak da ma sauran 'yan uwa saboda rasuwar mahaifiyarsa a garin kwantagora cikin makon jiya allah ji kanta da rahama mu kuma ta namu ƙarshe yanzu a madadin ladan ibrahim ya wadda ya taya ni gabatar da shirin da kuma cuba hero diodo ne wadda kula da akin gabatar da shirin shirin mu da ma injiniya malam john da ya rika masa a nan nisa habu imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.